halin da muke ciki ya uwa wallahi bayan addu'a muna buƙatar kowa ya yi don Allah ya gyara halinsa duba ka yadda abubuwan mu suke komai baya tafiya daidai sai iya abin da Allah maɗauki wa rahama mai aiki wanda yake aikinsa ne wajibinsa ya yi aiki ana biyansa albashi a kai to sai ka bashi wani abu sannan ya yi ma'aikacin tsaro harkar tsaro sai ka bashi wani abu ka kai ƙara a ce sai ka kawo kuɗin takarda takardar da za a rubuta maka statement kai za ka kawo kuɗi saboda mai wai babu ka kai ɓarawo wurin 'yan sanda sai a ce sai ka kawo kuɗin abincinsa ko ba haka ake ba don allah wannan rayuwar ina za ta kai mu in komai ba zai tafi ba to fa muna cikin hatsari muna cikin mummunan hatsari kuwa wallahi akwai buƙatar mu yi ƙoƙarin gyara wannan abu duk abin da ba ka ba in ka karɓe shi ka ci abin da Allah maɗauki zai tambaye ka akai wanda ya fitar daga aljihunsa ya bayar ba da daɗin rai ya bayar ba ba kyauta ba ce saboda yana son ka kyauta ce saboda ba mai masa wannan abun a lokacin sai kai kai kuma kana karɓar albashi akan wannan abin da kake yi duk kofar da mutum zai nemi wannan abun ya halatta shi gaskiya fa ba zai halatta ba mu ji tsoron ji tsoron Allah mu gyara waɗannan abubuwa wallahi ba wani abu ne na mafarki ba in ana faɗa sai mutum ya ce to ai malam abubuwan su duk sun musu ma wannan da kake zance ai abun nan ba zai gyaru ba sai addu'a shikenan an rufe kofar ba za a sake zancen ba sai a ce sai addu'a kuma addu'ar ma ba yi ake ba addu'ar kanta waye yake sa goshinsa a ƙasa a sallace ya Allah halin da muke ciki ya Allah ka gyara mana in ka ga mutum ya damu da wannan aiki ne bai samu ba iya wannan roƙon allah ba shi aikin yake haka muke ko baka ba don allah mu taimaka wa kanmu in rayuwar nan ta yi kyau a cikin harkoki da yawa to fita mu ce ta yi kyau ba sai ran da wani abu ya taɓa ka sannan za ka yi fatan a samu gyara ba